kamar yadda mazauna garin na gurin da ke kan iyakan Najeriya da kamar suka bayyana wannan takaddama ta taso ne yayin da jama'an garin suka fito jerin gwano domin nuna fushin su game da matsalar yawaitar garkuwa da jama'a da ake yi domin neman kuɗin fansa kana kuma da tursasa masu ababen hawa da ake zargin wasu jami'an tsaro ke yi a garin suna kaban na goro kuma wannan mako na zuwa ne yayin da aka kafa dokar hana hawa mashi mai kafa biyu a fadin jihar Adamawan. Da farko dai mazauna garin sun koyi jerin gwano ne zuwa fadar hakimin garin domin mika kukansu, to amma kuma daga baya sai wani lamari ya kazance ga ma da ta bakin wasu da lamarin ko ya shafa. bakwai da babban su na guda da suka zo ne suka samu gefen suka zo inda aka yi musu ihun gaba daya wutar aka tattara ana ta dokan mutane da sanduna suka gefen san hmm. suka zo buga masu wasa ba sai suka bi ta gefen mu kuma suka yi mara duka hmm. ya tashi sun buga sanda ya buge san ya buge itacen wuri bayan da muka zauna suka bi da gudu suka sane ni da kafa ka fadi hmm. kai da ni. sai mutanen gari kawai suka yi zanga-zanga suka fito suna ta kowane kayoyi suka rufe hanyoyi gaba da babban matsalan kuma batun hawan mashin ne su suna hawan mashin an hana mutanen gari kuma hawan mashin su da yaran su gambo na suna hawa amma an ganga kai talaka kawo mashin sai a kama ka kuma garin gurin domin ba wajen manoma ne duka in ne so sai a ba mana mashin ka mu hau masu zuwa gona su je gona tun da an ba da kayan ga lokacin da aka hana ke kina fin ma ka sai kar aka kai su ka su shiga kuma ga su yan harbi mutane mutum kusan shida uku duka sun mutu sun so sojojin suna takura wa mutane yayi a game da hawan mashin kuma alhali su da su da kwamfurin nasu suna hawa. Na kamar abin da ya faru ayo dinna an samu asarar rai? Eh an samu asarar rai ka guda uku mutum uku kuma suna kwanci. Ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adama DSP Suleiman Yahaya Guroje ya ce tuni ma aka tura manyan jami'an tsaro zuwa yankin domin gano abin da ya faru. To abin da dai muka samu labari shi ne. mutane sun fito da zanga-zangan su kuma suka nufo gidan hakimin kuri kuma ba su kame shi a gida ba suka faffasa gidansa a lokacin da suka fita kuma ba wanda ya san akan me suke yi hmm. da suka tashi kuma ba su zo wurin 'yan sanda ba hmm. suka je checkpoint na sojoji hmm. to sojoji kuma ba mu sani a aka yi ba that was da labarin da aka gaya mana kuma a take kwamishinan dan sanda ya umarci area commander na yola hmm. da dpos na area su garzaya zuwa wurin yanzu da nake gaya maka dai sun riga sun tafi wurin ba su dawo ba balle mu tabbatar me ya faru amma abin din dai ba na zuba da yan sanda ba ne kawai yanzu duk ji daga bakin kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola abin koya ci tura to sai dai kuma na nata bangaren gwamnatin jihar adamawa ta kuwa fitar da wata sanarwar gaggawa ta hannun babban sakataren dindindin na ma'aikatar yada labaran jihar Mr. Polycarp Ayuba inda ma ta buƙaci jama'ar yankin ne da su kwantar da hankulansu inda ko ta ce ma za a ɗauki mataki. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.